a samu wani bawan Allah da zai tallafa na rida ina jira Allah ya bani mijin aure kuma gashi Allah ya bani mijin auren amma kullum a sa ranar aure a daga saboda rashin kayan da normally ake kai ya da ita a ɗakin miji saboda haka a sanar ko wani bawan Allah zai taimaka mana addu'a Allah ya kawo bawan Allah da zai taimaka sannan wajen aure mazaje da iyaye ku rage wa kanku nauyin wannan kaya da ake cewa sai an yi lokacin da za a aure ba musulunci ne ya ce idan za ka aure da yarka sai ka mata gado ka mata katifa ka yi kujeru tsakar ɗaki ka yi dogon yaro ka yi kwalla ka yi wani ma dan tsabar korowa wai har goro ne wai yayi aure yanzu wai yana jira sai an hado mai da buhun shinkafa uku da na masara da katan na magi da na taliya da jarkan manja da ta man gyada wai har da ya dubu hamsin ya fara cefa ne to sadakin nawa ka bada wannan babu adalci a ciki ina fata fahimci wannan babu wanda ya dora wa iyayen yarinya wannan wannan shi ya kawo aure yake wahala su iyayen yarinya sun ce sai an kawo akwati mai taya wani lokaci wajen jiran akwati mai taya sai a fara samun akwati mai kafa an samu matsala ko ba a samu matsala ba shi kuma yana jira sai an kawo mai gado da katifa da kujeru duk babu wanda ya dora mana wannan akwai wani dan yana ban labarin wani mutum da ya san shi in ka zo neman auren yarsa abin da zai sa bincika abu uku abu na ɗaya kana da addini abu na biyu kana da sana'a da za ka yi riƙe yarsa abu na uku yar tana son ka da an samu idan sharuɗa guda uku sun cika kawo sadaki nawa gwargwaron abin da Allah ya hore maka in ka kubuta ka kawo dubu hamsin ya ce Allah ya musu albarka sai ya shiga kasuwa iya abinda naira dubu hamsin za ta saya to shi ne za ka gama taka tare da shi an zauna lafiya ko ba zauna lafiya ba idan dubu hamsin ɗin za ta iya sayan tukunya ya sayo sai menene kwanan cin abinci butar alwala kula saboda abincin kar ya huce cokula abubuwa da suke necessary in wani abu ya saurayin ya siyo katifa iya abinda dubu hamsin din ta siya shi zai siyo maka ba hamsin ka kawo ba wa kake so an gama ya ce mun kuma abin da zai baka mamaki mutane rige-rige ake wajen auren yasa kuma bai hana angwayen in Allah ya musu buɗe su yi wa matan nasu goma na arziki ba wani ma dubai zai tura a odar nan da matar za ta kwanta a kai shi dai ya ilmantar da yarsa ya koya mata tarbiyya ya sa mata sun koya mata girki ta iya shirya girki sun koya mata kwalliya kwas kwas kwakwas ba sauran matsala ga ilimi ya bata in tana karanta Qur'ani dole ka saurara ya bata tarbiyya da ladabi ya gama aikin shi to amma yanzu mu iyaye idan ka tashi auren da yarka sai kai kamar zaka dora hannu a kaka sa ihu ango in ya tashi aure ya ce wa yayi wata tara bayan auren bai gama biyan bashin da ya ci ba duwa ya dora muku wannan ba wanda ya dora muku Allah ta'ala ya samu dace akwai kungiyar tsaro ta yan hattara kirarin su shine hattara dai mai laifi wato da criminal ya gansu dole ya shiga taitayinsa za ku gansu suna ciki suna aiki tare da yan agaji da intelligence namu wajen ganin an samar da tsaro a anguwa da filin wa'azi to suna irin na aikace aikace har a cikin gari suka ce babban matsalar su shine ba su da mota ta aiki aikin nasu kuma yana da bukatar mota zirga zirga suka ce a sanar ko wani bawan Allah zai taimaka ya saya musu mota Allah ya bada bawan Allah da zai saya musu mota sun rubuta takarda sun tura ofishin shugaban kungiya na jiha yanzu sakataren jiha ya dawo min da takardar ce shugaba ya amince a ba jama'a sanarwa saboda haka duk waɗanda suke da dama da za su iya saya wa'annan bayan Allah mota su saya musu aiki suke yi mai kyau bayan kun saya musu mota ma ku rinka tallafa musu yadda za su rinka shan mai an gane wannan bayan mai ma za ku dan tallafa musu abin da kauri su rinka dan hadawa da farfesu su ji daɗin aiki duk daidai ne gudunmuwar kwamitin marayu alhaji garba kuriga mai yadi kasuwar barci ya ba da gudunmuwa wa marayu ta yadi 34 Allah ya saka masa alkhairi hajiya lami ɗan mukici ta ba da hijabi guda hudu da yadi guda daya a tallafa wa marayu Allah ya saka mata da alkhairi kudin da aka samu wata baiwar Allah ta ba da tallafi naira 500 ta ce a sa ta cikin addu'a yau shekarar ta arba'in a duniya amma Allah bai bata miji ba Allah ya bata miji na gari hajiya halima salisu ta ba da naira dubu goma wa kwamitin marayu Allah ya saka mata da alkhairi wata baiwar Allah ta ba da naira ɗari biyar a sa ta addu'a tana fama da ciwon nono Allah ya bata sauki alhaji mamman da iyalansa sun ba da gudunmawar naira dubu arba'in wa kwamitin marayu suka ce a sa su a cikin addu'a Allah ya biya musu bukatunsu na alheri duniya da lahira dr ahmad inuwa ya ba da gudunmuwa wa malayu naira dubu talatin allah ya saka masa da alkhairi allah ya biya masa bukatunsa na alkhairi duniya da lahira kafin tafsiri an samu gudunmuwar naira dubu takwas da dari tara da hamsin masu akwati sun samu gudunmuwar naira dubu goma sha shida dari tara da ashirin a tebur an samu dubu arba'in da ɗaya dari biyar bank account wani bawan Allah ya tura gudunmuwa ta akawun ta naira dubu ɗari kashi ya tura akawun ɗin marayu wani bawan Allah ba suna to ai Allah ya san shi Allah ya saka mashi da alheri Allah ya sa yana cikin masu makwabtaka da annabi aljanna ranar tashin alkiyama Ismail Suleiman ya ba da gudunmuwa naira dubu ɗaya Allah ya saka masa da alkhairi Rizwan Musa Isa ya ba da naira ɗari biyar Allah ya saka masa da alkhairi Aliyu Yusuf ya ba da gudunmuwa naira dubu biyu Allah ya saka masa da alkhairi wani bawan Allah ya ba da gudunmuwar naira dubu ɗaya da ɗari biyar biyar da da da hamsin kwabo hamsin da biyar Allah ya saka masa da alkhairi Nuhu Muhammad ya ba da gudunmuwar naira dubu biyu Allah ya saka masa da alkhairi Asma'u Ismail Gellesu ta ba da gudunmuwar naira dubu ɗaya Allah ya saka mata da alkhairi Aisha Bawa ta ba da gudunmuwar naira dubu biyu Allah ya saka mata da alkhairi Rahmatu Suleiman ta ba da gudunmuwar naira dubu ɗaya Allah ya saka masa da alkhairi shi wannan lissafin idan aka hada total an samu naira 178,425 da kwabo 55 Allah ya saka wa kowa da kowa da alkhairi dazu mun yi sallar juma'a a masallaci mai sunan anguwar masallacin da muka yi sallah masallacin prison ba eh mararaba marafa marafa kwatar masallacin prison bawan Allah da ya gina masallacin Alhaji na Dabo Caccangi mun yi sallah yake cewa naji ana neman tallafin marayu nima na ba da gudunmuwa wa kwamitin marayu ta naira dubu hamsin ya ce zai turo kuɗin in Allah maɗaukin sarki ya aminta Allah ya saka masa da alkhairi Allah ramma ina muka kwana Allah madaukin sarki yace ce wa yawma nahshuruhum jami'a ya kai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ka ambata musu ranar da zamu tara su gaba daya da wanda ya rike wani Allah da wani Allah da aka rike duk zamu tara su inji Allah duk wayannan allolin ƙaryan zamu tattaro su da wayanda suka bauta musu duk wayannan waliyan marasa rijista zamu tattaro su da wayanda suka rike su shine wa yawma nahshuruhum jami'a ba wanda zamu bari inji Allah idan muka gama tattara su sun mana ƙololin lazi na ashiraku sai mu faɗa waɗanda suka shirka waɗanda suka bauta wa abin bauta kuma bayan Allah aina shiraka ukumun da zina kuntum ta tsumun ina abokan tarayyar naku yake suke suna ina waɗannan abokan tarayyar naku da kuka kasance kuna yin ƙarya kuna cewa su ma abin bauta ne kuma bayan Allah duk wanda ya bauta wani kuma bayan Allah wallahi sai Allah ya masa wannan tambaya a ranar tashin alkiyama Allah ya ce ina wani da kake bautawa ina yake yanzu ne na cikin mota muna zuwa ake kunna mun tattaunawa da aka yi da wani ana kai ya halice kai ce shi shehu wani ne ya halice shi waye shehu ibrahim o oh, shehu usman eh, shehu ibrahim ne ka yi korai ba Allah yake bai tani ba Allah yayi ne aka ce to shi shehu wa halice shi ce ce wace magana kake yi ce mutumin da yake musaya da Allah ka ce masa wai halice shi kenan dai shi ba Allah ne halice shi ba eh shi ba Allah ne halice musaye suke da Allah a girma ya ce ai musayar matsayi shi yake da Allah kai wa yake azata kai ce shehu wa zai baka aljanna yace shehu wai wane ne an bi shi za ka ga aljanna kace shehu ibrahima ina wallahi yace aljanna ma mun wuce ta mutuni muka same ta mu ma badawa muke yace kuma son shehu mu shi kadai ne hanyar da ake zuwa aljanna yace kuma wallahi in kana son shehu yace eh, yace wallahi duk duniya ba wanda ya sai ana ka tafiya aljanna ko kai sallah ko baka yi ba kalma safa ka daina wahalar sallah ka daina azumi ka daina zakka daina komi duk wannan in baka yi ba kai dan aljanna ne matukar kana son shehu yace to ni yanzu ban san shehu amma ina bin Allah ina bin annabi ina sallah ina dukkan aiki na addini ya matsayi na ce dan wuta ne kai da shi ga aljanna ba ka bi ba in an garka aljanna fir'auna ma za ka ci aljanna to ni na tabbata da Allah baka zuwa Allah ba za ka ci aljanna ka kafirce masa ka ka kama hanya ka kafirce masa ni dai wallahi a ah, ka kafirce sai ku Ibrahim babu ruwa na ma da shi wallahi to ba kai ba aljanna wallahi tallahi babu abin da zai wuya ka samu ba za ka ba samu aljanna ba yadda za ka yi to mutun da gidansa to ni annabi Muhammadu nake bi annabi Muhammad shi Muhammad annabi Muhammad na gaya maka da shi da shi kuma shi da kansa musayi suke da Sheikh Ibrahima to kai da kace suna yi da Allah ma ai duk gaba ɗaya musayi suke shi wa wani Muhammad ma yana musayi da Allah to da Allah yana musanye da wani wallahi wutar da duniya da don da wutar za a samu sabani ina zo ina zo wannan yace zai bata wannan yace zai gyara ko yana musayi da manzon Allah kai a wajen girma kai fa ka kama hanya take ta kake neman yi to subhanallah na ga maka yana musayi da Annabi Muhammad ma yanzu ba ake kunna ma ina ji a mota ya ce wallahi kai dan wuta ne ba ka san shehu duk sallar ka ta banza ce ba da za ka je aljanna ya ce to ga wane shehun ku ne na ɗariƙa muna ganin shi yana sallah me yasa yake ya ce saboda mun kira irin ku idan ko gaba ya sallah za ku ce masa kafiri za ku zage shi saboda ku mun kira ne ba ku da ilimin baɗi ne saboda ku yake yi don ku gani kar ku faɗa cikin halaka shi yasa amma shi ma ya san ba ita ce za ta bashi aljanna ba yace shehu wani fa faita shi wannan duk sallan ka a banza farin jini kake so ka sha Yusuf a banza kake inde ba inde ba ka rike inde ba ka tare da sheku Ibrahim farin jinin ba za ka same shi ba to siyasa aka zabe ka sai ka faɗi to a heku a banza kuke yin sallah to tunda ko baku ba ku ga aljanna mu kuma na ta don mu samu aljanna ta yi abin da za mu muke yi saboda munkirai ai munkirai ne shi kirai ba bai san badi ne ba idan ba ma sallah sai ku dauke mu a wata man manufa saboda ku Allah baya kokolwan ku kulle take haka Allah yi to amma ku tambaye ku yanzu kai dai ku kuna yin sallah ne kawai saboda nishadi amma ba don ba neman aljanna ba ba to aljanna mun same ta oh ku kuma same ta ku ne kuke da kokonto to su ai su suke ba da aljanna aljanna mun same ta wai duba mutumin da ka ka rike sheku ibrahima kuma kai har ka ma kana kokonton aljanna ya kai matsayin Allah yace kenan da aka masa sujada daidai ne yace kwarai daidai aka yi in yanzu na ganshi ne ma zan mashi musulmi fa wai da sunan musulunci Sheikh Dairo ogan mu yana bauchi bauchi ta fi kuma shi gaba shi dace masu sujada to zo a to a ah, ya dace o ya dace masu sujada muridi ne ba na ce ku ibrahima Allah ne ai yanzu kai zaka zuwa kamar sujada to ya Allah ne shi dinga ya Allah ne shi wa din je ka dai ridi a'udhu billahi wallahi Allah ne to ya tafsirin shi ba mu jin yana faɗin irin waɗannan maganganun yace saboda ku mun kire ne baya faɗa amma duk ran da zai rufe tafsiri za mu zo mu taru mu muridansa yana gaya mana kuma yana jan kunnan mu mu daina faɗin ilimin baɗi ne a cikin jahilai munkirai sai mu haɗu mu yan zahiri yake fita amma ka je idan ya zo rufe tafsiri a Kaduna a ran da zai rufe don biske suke bari sai na musu tafsiri a wurin kai ya musu masifa fa ina zo a ran da yake rufe tafsiri da za mu je da kai mm, da za ka gane da za ka gane shi yana shiga baɗi baya bayyanawa sai nan da zai rufe tafsiri idan kawai muridai mun je an haɗu su a ranar yake shiga baɗi amma saboda mara kullun ƙwaƙwalwa yana fita a kamar yadda muke fita mu hmm. to za ku ɗauke shi kuma alhali ko jahilai ne ka je da Allah ke tona musu asiri abinda suke shiga ɗaki suna koyawa muridansu kenan suna koyawa almajiransu sai idan almajirin ya fito waje ya bayyana suka ga ruwa zai ci su yanzu koma gefe su ce mu ba ma tare da wannan ƙarya kake kai ka koya musu ƙarya kake kai ka koya musu me yasa abun ya ke daina kullum sai ƙara sabo yake fitowa me yasa da wani ya yi lam yalid wa lam yulad ko Allahu la ilaha illallahu shehu barhama shehu baka haifa ba haihuwarka ƙarya ne lam yalid wa lam yulad gaida shehu barhama aka yi wannan ta wuce aka zo aka yi taci ta gere barhama ne ubangijin kowa ta zo ta wuce aka zo aka sake ni dai barhama na zaba ni dai barhama nake bauta wa dan shi ya halittan shi ne ke bani abin da nake so ba zan yi musu ba ni dai barhama nake almajiran ku ke faɗin wannan almajiran ku ke faɗi wannan ta zo wani ya sake tasowa shi ma da ya sha kuka koya mashi ya fito shehu Allah ne ku bar tambaya wallahi shehu ya fi Allah ubangiji na shehu wannan ta zo muka ta bala'i ba ta gama hucewa ba sai ga wani ya sake ballota baba uban Allah in yasi baba uban Allah in yasi wai yanzu shi uban Allah ne ma wai kowa na da uba to shi Allah shege ne ku ji uban Allah in yasi wannan duk almajiransu wannan bata kare ba sai ga afuwan afuwan ya barhama afuwan afuwan ya barhama mulkin da ka baiwa ubangiji ya kasa mulkin duniya amma neman tuba yake yace wai shi Allah wai ya karshen ta kace mashi rabbana yace to shi barhama ya wuce rabbana yace kai hasali shi kansa rabbanan a wajen barhama ai bawa yake wai Allah ma bawan barhaman duk malaman nan suna ji su yi shiru wai duk wannan ba su haifar da fitina a ƙasa ba duk wannan ba su jawo bala'i a Najeriya ba wai sai mu in mun ce a bauta wa Allah shi kadai kada hada Allah da kowa a wajen bauta to yaso lokacin ne kawai mutum zai kwaso alkebar saba guga yanzu na fi mutane gungunin banza da wafi fitinannu fitinannu to da kusa da fitinannu Allah ya kai mu lahira ai za a ci ma dai ba mu daina yin wa'azi wallahi ba mu daina kare matsayin Allah in dai wani bai ji kunyar zagin Allah da shiga haƙƙin ubangiji ba to mu kuma wallahi ba za mu ji tsoron kare matsayin Allah da haƙƙin Allah ba dan ko na san duniyar nan Allah ya halice ta iskar sa muke sha ruwan sa muke sha numfashin nan Allah ne yake ba mu muke yin shi in yau ya ce bai yadda ba mu iyawa saman sa muke hasken ranarsa muke kallo hasken taurarinsa da watansa muke gano masararsa muke ci kajin da ya halitta ake yanka mana shinkafarsa muke dafawa lemon da ya halitta muke shanyewa abincinsa muke ci ba yadda za a yi a ƙasar da ya halitta wani ya zo yi wa Allah shirka sannan mu a ce wai dan me yasa muka ce an saba wa Allah dan me muka ce a daina wallahi ba mu daina faɗa kuma ƙarya suke shi yasa kuka ji ayar Allah ya ce wa yawma nashruhum jami'an thumma naqulu lil ladzina ashraku aina shurakaukum allazina kuntum taz'umuna taz'umuna nan ma'anarsa shine kuna yin ƙarya ba fassara ta ba fassara Abdullahi dan Abbas Allah ya kara masa yadda Abdullahi dan Abbas ya ce kullu za'ama fil Qur'an fa huwa kadhibun duk inda kaji an kawo kalmar za'ama a Qur'ani mai girma to ana nufin ƙarya aka kwanta da aure Allah ya tona asirinta wani ne ya ƙarya shi yasa za ga ta zo da yawa kala daban-daban a Qur'ani mai girma ta zo da za'ama za'amal lazina kafaru Allah ya ba su aha aha autus kiɗa sama'a

ta zo da za'amihim wa qalu hazihi an'amun sun hijru ta zo da tas'umuna wa yawma shirhun jami'a. to ba mu ta cikin suratul qasasi wa yawma nahshuruhum jami'an thumma naqulu lil ladina ashraku ayna shuraka'i maimakon ayna shuraka'ukum wa yawma yunadihim wa yawma yunadihim to duk wannan za'amta za'ama za'amtum za'amihim taz'umuna duk wannan za'amu za'amu za'amu din duk ƙarya aka kwantara duk me aka yi duk ƙarya aka yi shi yasa nan gurin Allah madaukin sarki yace aina shuraka'ukum allazina kuntum Allah ka gafarta mana ba mu aya ta gaba alaramma Allah ya ce sun malam ta kun fitinatuhum ga tambaya Allah ya musu kai ewa eh, ka bautawa ina yake eh kai ka ce zai saka aljihu kira shi saka aljihun mu gani ni ba ma wanda fi man haushi kamar wannan wai za a sa shi aljihu dalla menene aljihu ko ba shi ne ba kai ka kalli girman ka ce za a dura ka aljihu in ba da shi hankali ba za ka yadda kuma wanda zai saka aljihu wannan mutum ne wai amma rigar katuwa ce wai tana da aljihu dubu saba'in kowane aljihu kuma katon aljihu ne zai iya kwasan mutum dubu saba'in saboda haka shigo filin kiyama ɗabi dubu saba'in ya ɗura anan saba'in saba'in sai ya ɗura dubu saba'in sau saba'in kuma duk ya iya ɗaukar su dubu saba'in sau dubu saba'in ya je shige aljanna ya zazzage wannan dubu saba'in ya zazzage wannan ya zazzago wannan ya ta zazzagewa sai ya zazzage dubu saba'in sau dubu saba'in sai ya ƙara dawa ya ƙara cikawa wai sai ya yi ya yi kai komo tsakanin farfajiyar kiyama da aljanna yana juyewa sau dubu saba'in duk mala'ikun da ke gadin aljanna ba wanda ya gan shi wai ka shiga aljanna sau dubu saba'in duk security guard na aljanna ba mala'ikan da ya ganka idan ne ba kwakwalwarka memory din virus ya yi corrupting shi ba bai kamata a ce kama hankali ka ba da labarin tambaye ku yanzu ko mutum ya shigo masallacin nan sau dubu saba'in yan agajin da ke gadin kofa masallacin nan ba su gan shi ba ya kamata gobe ma a sa su duti ya kamata a sallame su yanzu a ce gamman house ba sau dubu saba'in ba a samu mutum ya shiga gamman house sau saba'in security gamman house ba su gan shi ba ya kamata a kore su ko bai kamata ba balle dila wani ce so bakwai ba balle aljanna aljanna ba security na aljanna da security na filin kiyama don kai shi kafi kowa iya su moga kai wannan abu ban sai da zai iya kama kwakwalwa dan adam ba da kai magana sai a ce wannan ilimin baɗi ne ba a tambaya imani ake da shi duk abin da ka an ce ba a tambaya shekantaka ce ba gaskiya ba ne duk abin da aka ce ba a tambaya aljanna fa annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ce ati babal janna yau malika astaftihu fa ya kulul kazin man ant fa aqul muhammad fa ya bika umirtu allah aftaha li ahadin qablak ya ce zan zo kofar aljanna na tashin alkiyama in same ta a kulle sai na kwankwasa security da ke gadi su ce wa ke kwankwasa kofar aljanna waye ya kai har ya zo kofar aljanna ya kwankwasa ta wane ne wannan isassa ta kai ya zo ya kwankwasa kofar aljanna ya ce sai in ce muhammad sallallahu alaihi wasallam kaji mai gida ya iso mai gida ya ƙara so da ya faɗi wannan sunansa nan take mai garin aljanna zai buɗe ya ce bika umirtu kai aka ban umarni Allah aftaha hali ahadin qablak kar in kuskura in buɗe ƙofar aljanna in bari wani ya shiga kamin kai ka shiga sai ka shiga kamin kowa ya shiga annabi ma san da zai shiga an san san da zai shiga sai kai ne zaka kunso ka je ka juye ka sake kunsowa malam kunsau Allah ka gafarta mana to yanzu gashi ana tambayar su aina shuraka'ukum allazina kuntum tas'umuna waɗannan da kuka faɗan ina suke ga kiyama ta tsaya su zo su nuna abin da za su nuna a filin alkiyama su nuna matsayinsu in sun isa kun san me za su faɗa wayanda suka yi bautar Allah ya ce sun malamta kun fitnatahum wannan jarabawa tasu bata zama ba illa an qalu sa da za su bayar ta ce wallahi rabbina ma kunna mushriki sun ga wutar jahannama ga mala'iku masu dauka kai jahannama sai su ce wallahi mun rantse da Allah rabbina ubangiji mu ma kunna mushrikina mu ba mu maka shirka ba kai kadai muka bauta a duniya ba mu hada ka da kowa ba kaji dan adam har gaban Allah zai karya gaban Allah zai me zai ƙarya gaban Allah kai dan adam da taurin kan tsaye yake nan fa an masa wa'azi ya ce ba matsala shi ga inda ya rike an je gaban Allah kuma ya ce wai shi ma Allah ya rike tare da mu nan ne Allah zai ce a'a a nan za ka yi ƙarya kai baki mai ƙarya Allah ya ce na rufe ka al yawma naktubu Allah sarki je ka suratu fusilar wa yawma yuhsharu a'da'ullahi to ya zai Allahu akbar

أها ولا تنظننكم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون مجاقبة مجاقبة على رمى مجاقبة على رمى to ban nan dawo cikin suratul nur yau mata shadu muje gaba muje gaba yawa mubin to a wannan lokacin ne Allah zai sa a toshe bakin makareci a suratu yasin ayin da Allah rama ya fara karanta mana Allah ya ce alayhi naktimu ala afwahihim Allah ya ce yau zamu toshe bakunan su inji Allah zamu yi me zamu toshe bakunan su inji ubangiji to an toshe baki ya za a yi Allah ya ce wato kallimuna aidihim a wannan lokaci kuma hannayensu ne za su yi magana <laughs> wata kallimu na aidihim Allah ya ce hannayensu ne za su yi magana a wannan lokaci wata shaɗu arjuluhum ƙafafu su za su ba da shaida bai ma kanu ya amalu na ko yaksibuna bai ma kanu yaksibuna saboda abinda da suka kasance suna aikatawa a duniya wato kenan yanzu an rufe baki me ke magana hannu da ƙafa hannu ya yi bayani ƙafa ta ce haka aka yi ka san duk inda ka je ai da hannun ka je ƙafar ma da ita aka je ba bata ba a waccan aya ta suratu fusilat da Allah ramma ya karanta mana Allah ya ce wa yau mai husharu a ada'ullahi ranar da a tattaro abokan gaban Allah maƙiyan Allah abokan gaban Allah kun ji shi Allah ma yana da abokan gaba za a tattara su zuwa ina ilan nari zuwa wutar jahannama in ji Allah fahum yuzauna da yake abin gurub gurup ne yake tafiya zuwa wuta mala'iku na kora su suna gargada su ana tattarewa kar wannan gurub din ya shiga cikin wannan gurub din har a kai su wuta an tattaro ga 'yan luwaɗi, ga 'yan maɗigo ga 'yan bautar bokaye ga 'yan bautar wani Allah an ɗaɗɗebo ah, ga mazinata to kai suka baro kai ka dawo min dunillahi fahduhum to ana maganar sirat al-jahim aka ga Allah zai basu ne shi ya dawo <laughs> Allah ya ce hatta idza ma ja'uha yanzu ga ana koro su har sun zo bakin gabar wutar jahannama Allah ya ce shahida alaihim sam'uhum a wannan lokaci jinsu zai bada shaida wa abasaruhum ganin su zai bada shaida wa juluduhum fatar jikin su za bada shaida anan sai aka ce bi ma kanu ya amaluna na fusilat a ya kanu yaksibuna za su bada shaida dangane da abin da suke aikatawa dan adam zai sha mamaki sai ji gabansa suna tona mai asiri Allah ya ce maqalu li juludihim sai su fada wa fatu jikin su lima shahidtum alaina me yasa kuke bada shaida akan mu kai ido me yasa ka ba kake bada shaida akai na ke kafa dan me zaki bada shaida hannu dan in za a shiga wuta ai tare da ku za a shiga dan me za ku bada shaida qalu sai fatun jikinsu da gaban jikinsu su yi magana su ba su ansa su ce an na Allahu allazi an daka kulli shay'in Allah da ke sa kowane abu yayi magana ko yana so ko baya so shine ya samu magana a yau wa huwa khalaqakum awwala marra kuma Allah nan shi ya halice ku kai mai cewa shehu ne ya halice ka ranar gaban jikinka za su baka shaidawa huwa kun? ba shehu ne kun ba shi ma shehun halittarsa aka yi yana cin tuwo yana shan ruwa yana cin dan wake da dan gauda yana shan shayi har ya ƙara siga ba abin da baya yi wanda dan adam ke yi yana karba yana badawa yana aure yana tubewa ya kwanta da matar shi ina magana allantaka in ta yajin aiki ta kiba da haɗa kai ransa ya ɓaci ina magana allantaka ina allantaka take ana yana fitsari in ya ji zawo ya sheƙa man ɗaki a gidan shi akwai shadda ko babu ina allantaka take kai allan ƙarya ina allantaka take ga ka tsugu na kan shadda kana kashi kai allan ƙarya ina allantaka take a wannan wuri wa huwa khalaqakum awwala marra wa ilayhi turja'un sanai zuwa gare shi za su koma a ayati Allah ran ma karanta mana a suratul nur Allah ya yawma tashhadu alaihim alsinatuhum rana ce da harshe zai ba da shaida bayan harshe kuma da me wa aidihim hannu zai bada da shaida bayan hannu wa arjuluhum ƙafafu su ma za su ba da shaida to yanzu baki an toshe shi gabbai suke bada da shaida to a wannan lokaci ne kuma hankalin mai hada Allah da wani wanda yawa Allah shirka zai tashi yana cikin wannan tashin hankali sai ya ga dabbobi su an musu kitasi tsakanin su ba a kai su wuta sai Allah ya ce kunu turaba gaba ɗaya ku zama turbaya Allah ya ce to lokacin ne izin ya waddu allazina kafaru wa asaw rasula lautu sawabihim al-ardu karatu ya koma suratul ya al-rabb yau mai wadun ladina kafaru Allah ya ce a wannan rana ne za ka kafurai waɗanda suka yi kafirci yau ma izin yawadun ladina kafaru wa a asawun rasula a wannan rana kafurai waɗanda suka yi kafirci suka saba wa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam za su yi burin lautu sawabihim al-ardh ina su ma a daidaita ƙasa da su a mai da su ƙasa kamar da aka mai da dabbobi ƙasa sai Allah ya ce wala yaktumuna Allah hadisa a wannan lokaci ba su iya yi wa Allah ƙarya shine ma'anar wala yaktumuna Allah hadisa ba su iya wa Allah ƙarya ba su iya boye wa Allah zance gaskiya za su faɗa shi yasa wani zai samu Abdullahi dan Abbas Ya ce ni fa cikin Qur'ani na akwai da nake ganin tuka da warwara Allah da Abbas ya ce ina kaga tuka da warwara sai ce a ah, to gashi dan Allah ya ce sun summa lam takun fitnatuhum illa an qalu wallahi rabbina ma kunna mushrikina a wannan ayar kuma Allah ya ce yawma idhin yawaddu allazina kafaru wa asaw ar-rasul law tasawa bihim al-ard wa la yaktubuna Allah haditha nan ga sun kwantara wa Allah ƙarya gaban Allah ranar tashin alkiyama suka tada rantsuwa ce wallahi rabbina mun rantsa da Allah ubangiji mu ma kunna mushriki da mu shirka ba ƙarya suka ko ba ƙarya suka ba nan kuma Allah ya ce wala yaktubuna Allah haditha a ranar tashin alkiyama ba sai su yi wa Allah ƙarya ba yace nan sun yi ƙarya nan an ce ba za su yi ba an samu tuka da warwara abdullahi dan abu zai ce a ah, karatun ne baka gane ba alqur'anu yufassiru ba'dahu ba shi qur'ani sashin sai na fassara sashi yace qiyamar zango zango ne zangon farko sanda aka fara kawo shi gaban ubangiji Allah ya ce to ina wanda ka bautawa a nan zai yi wa Allah karya ya ce wallahi rabbina ma kunna na sai Allah ya sa a toshe bakin Allah ya ce to gaban jiki ne za su ba da shaida to a lokacin da yawma idhin yawaddu allazina kafaru wa ataw rasula law tusawabihim al-ard wa la yaktumuna allaha haditha ana fadin wannan mutumin yace ya gamsu lalle shine jarin nasa a qur'ani yayi karanci harka kasuwancin bai da jari ya iso wajen wayanda suke da jarin kasuwar sun masa bayani kuma ya fahimta Allah ka gafarta mana sai Allah ya ce mai a gaba Allah ya ce unzur ka duba ka gani ya kai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ko kai da ake magana da kai kaifa kazabu ala anfusihim yadda suka yi wa kansu ƙarya sun dauka ƙarya za ta fi da su ƙarya ta fi da su ba ta fi da su ba Allah ya ce wa dalla anhum ma kanu yaftaruna abinda suka kasance suna kirkira ya bace musu nan malamai sun fassara biyu fassara ta farko shine waccan magana da suka faɗa a baya cewa akwai waɗanda za su cece su ba Allah ba to wannan ƙarya da suka yi yanzu ta bace musu sun gane ba mai ceto sai Allah fassara ta biyu wa dalla anhum ma kanu yaftaruna waɗanda suke bauta kuma bayan Allah wanda suka ce za su cece su to yanzu sun neme su saurasa wallahi duk shehu da kai zai ga ta neman shi a binin kiyama ku ta sabani da shi wa dalla anhum kenan ma kanu yaftaruna akwai wanda yace wai idan kiyama ta tsaya in bai kai ka aljanna ba ka ci falashi a rubuce ba wai inda kai muridinsa ne kiyama ta tsaya bai kai ka aljanna ba to ranar tashin alkiyama ka ci kwalasa in ko haɗu dalla Allah ga tambaya me tabbacin za ku haɗu to kadara ma ku haɗu ina ya samu rigar da za ka ci kwalanta shi bayan an ce kuwa tsirara zai tashi <laughs> yanzu wannan ba wayo maka bayan mai da kai sakarai Allah ka gafarta mana Allah kadai za ka rike ka tsira a lahira sunnar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kadai za ta fidda kai a lahira Allah ka ba mu iko rike littafin ka da sunnar manzanka sallallahu alaihi wasallam sai Allah ya ce mai a gaba da rama wa minhum man yastami'u حتى حتى إذا جاءوك يجادلونك يقول الذين كفروا يقول الذين كفروا إن هذا إلا أساطير الأولين kenan masu zuwa majalisar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam munafiki sai lallabo shi ma da shi za a zauna annabi ta wa'azi yana karantar da aqida yana karantar da tauhidi yana cewa riƙe Allah shi kare amma shi wannan munafiki in ta shiga ta nan sai ta fita ta nan Allah ya ce ga ya zauna a majalisar kamar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kana karanta masa Qur'ani amma waja'alna ala qulubihim akinnatan an yafqahuhu mun sanya akinna akinna jam'u kinan kaman asinna da sinan wata toshiya muka saka in ji Allah muka toshe zuciyarsu babu yadda za a yi abin da kake faɗa ya shiga cikin zuciyarsu in ji Allah dan ban yi ya shirye da su ba shine waje Allah ala qulubihim akinnatan an yafqahu duk abin da za ka karanta musu na Qur'ani ba za su fahimta ba Allah ya ce wa fi azanihim waqara sannan a cikin kunnuwansu akwai wani nauyi da muka sa muka toshe wa'annan kunnuwan nasu saboda ka duk azin da za ka yi ba iya shirye da su wa man yuridillahu fitnatahu falan tamlika lahu min Allah shay'a idan Allah ya shirya jarraba yayin nufin jarraba dan adam ya kai shi jahannama ba abin da ka iya da ba yadda zaka iya kai shi aljanna ba yadda zaka iya gane da shi ba dan haka ba yadda Qur'anin nan ya kawo bayanai dalla dalla cikin fasaha da uslubi daban-daban bai kamata a ce akwai wanda ya saura ya ji Qur'anin bai gane ba amma waj'alna ala qulubihim akinnatan an yafqahu fi azanihim waqara Allah yace hatta idza ja'uka wa in yaraw kull ayatin la yu'minu biha da za su ga kowace irin aya za ka nuna musu ya kai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam la yu'minu biha ba za su imani da ita ba Allah ya ce hatta idza ja'uka yujadilunaka hasan da za su zo gabanka suna jayayya da kai ya kai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yaqulu allazina kafaru sai ka ji kafirai suna faɗa maka yayin da kake karanta musu Qur'ani suna cewa in haza illa asatirul awwalin wannan ba komai bane tatsuniyoyin mutanen farko ne asatir wasu malamai suka ce jam'i ne na usdura wasu malamai suka ce kamar asadir ita ba ta ma da mufrad ita wato tatsuniyoyin mutanen farko da ake zaunawa a fira a ɗebe kewa da su to shine abin da kake karanta musu saboda haka idan kana wa'azi sai a ce bari mu je mu ji labaran karfe tara saboda me saboda sun dauka cewa tatsuniyoyi kake ga musu ɗaya kewa ba wai umarni da hari ne na ubangiji ba wanda Allah ya halakar babu mai iya shirye da shi sai Allah ya ce mai a gaba da ramma Allahu akbar malamai sun yi magana guda biyu akan wannan aya Allah ya ce wa hum yanhauna anhu su suna hanawa daga gare shi wayan auna anhu sannan suna nisanta shi suna hanawa daga gare shi sannan suna nisanta shi fassara ta farko aya tana magana akan kafirai ne da suka rayu da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam manya manyan kafiran suna hana talakawa su bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dan a lokacin da kai imani da annabi ka shiga bala'i azaba iri iri Khabbab Ibnu Arad uwar gijiyarsa da ya musulunta bar ma take yi da garwashin wuta ta sa a tube mai riga a kama shi da tsiya a kwantar da shi kan wannan garwashin wutan ruwan ciwo da jini na bala'i da ke zuba shi zai kashe garwashin wutan shi yasa san da ya musulunta ya taba tuɓe rigar sa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam gaba ɗaya bayan sa baƙiƙirin duk an babbake shi saboda wannan addinin musulunci akwai wacce mashi aka sa aka caka a matantaka ta aka kashe ta ta zama ita ce shahidiya ta farko a addinin musulunci amma bin Yasir kashe babansa aka yi Bilal za a zo da shi wannan yashi na Makka ya ɗau zafi a tube shi a kwantar da shi a ɗauko dutsi a dora akan sai yana dishi da kyar kaman zai mutu a ce ka kafircewa Muhammadu mu koma da kai gida ka ci gaba kinka ka ba sai dai ka mutu a haka shi kuma ya daga kai kalle su ya ce ahadun ahadun fardun samad la walidun wala walad wa ma lahu kufuwan ahad haka aka yi ta azabtar da shi har sai na Abubakar ya fanshe shi suna hana talakawa bin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma su wayan auna anhu su kuma suna nitanta annabi ba za su imani da shi ba sun hana ai imani da shi sun ƙi su imani da shi fasara ta biyu malamai suka ce wannan aya ta sauka ne akan Abu Dalib Abu Dalib babban annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wata rana manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo dakin Ka'aba yana sallah Abu Jahil da manya-manyan arnan Makka ana zaune a gefe ana shan shayi sai Abu Jahil ya ce wa zai je ya bata wa mutumin nan wannan sallar tasa da yake yi nan take akwai wani arni ana ce masa Abdullahi ibn Zabari ibn Zabari ya ce ni zan yi wannan aikin yana dandawa da gudu kwata ya samu jinin dabbobi da aka yanka wanda ya yi da gwalo ya haɗo da kashin dabbobin da aka feɗe aka zazzage tumbin su ya ɗebo ya zo annabi ya yi sujada ya zuba su akan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya goga wa annabi a jiki ya dagula fuskar annabi da gemu a manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da rigar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam annabi ya daga kai ya kalle shi bai magana ba amma kai da kaga fuskar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ka san ya shiga cikin damuwa Manzan Allah ya kama hanya ya nufi gida ya je domin wanke wannan dattin yasta tana zuba masa ruwa tana Allah wadaran waɗanda suka yi maka haka bayan ta gama wanke masa ya fito sai ga Abu Dalib Abu Dalib yana ganin fuskar manzan Allah sai ga fuskarsa ta canja yace ɗana me ya faru annabi bai yi magana ba ɗana ga yamun abin da ya faruwa ya taba ka to sai ce kaji kaji abin da ya faru daga ɗakin ka'aba nake ina sallah wayannan mutane maƙiya Allah kaji abin da suka yi mu Abu Dalib ce ina zuwa sai ya fada cikin gida sai zaro takobi yace mu je su Abu Jahil da tawaga ana cikin dariya ana shan shayi ana magana wulakancin da aka yi wa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sai ga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da Abu Dalib Abu Dalib da takobi a zare yana walƙiya ai yana tinkarowa majalisa ta yi tsaye ba mai magana an san abin da zai faru yanzu kai zai fara gungura ƙasa ƙarshe sai wasu suka fara shiryawa za su gudu abu ɗabi ya ce wallahi duk wanda ya gudu zan sare kai kowa ya dawo ya zauna ya ce ya kai ɗana nuna mun wanda ya taɓa ka manzan Allah ya ce Ibn zab'ari ai da abu jahil ya abu dalib ya kamo shi ya dauko wannan jinin da wannan dagwalan da ya sa wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya dagula shi a ciki ya dagula masa fuska ya ya tozarta shi ya wulakanta shi ya ce kuma daga yau duk wanda ya ƙara taɓa mun ɗan ɗan uwana to ni da shi za a yi bala'i ko rayuwar shi ko rayuwata wannan shegataka ta isa haka me wannan yaron ya muku bai taɓa ku ba bai taka ba bai zubar ba saboda kawai ya zo da addini shi na addini shi yana kira bai ce dole sai kun bi ba ku rinka cin mutuncinsa kuna wulakanta shi daga yau wannan ta kare a maka duk wanda ya kara taba shi zai gaba layi yayi zafi yayi zafi yace kama hanya mu tafi ana juyowa sai ga aya ta sauka Allah ya ce wa hum yanhauna anhu wa yan'auna an ga su suna hana a wulakanta ka sun hana a taba ka wayan auna anhu amma su basu musulun da sun karbi addinin ba <laughs> amma kuma duk wanda ya taba ka za su sa kafar wando ɗaya da shi ba su bari a taba ka suna hada masu cin mutuncin ka amma kuma su basu karbi musuluncin ba sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya karanta wa Abu Dalib wannan aya yace Allah ya saukar da aya ya ce gashi kana ban kariya baka yadda kowa ya taba ni ba amma kuma kai baka shigo cikin addinin ba malamai suka ce anan ne abu ɗalibi ya baitutukan sannan mashahurai ya ce wallahi lan yasilu ilaika bi jam'ihim hatta uwassada bi turabi dafina yace fasda bi amrika ma alayka Ya ce wa bashir bi zaka wa qarra minka uyuna wa da'awtani wa za'amta annaka nasihi yace falaqad sadaqata wa kunta qablu amina wa arabta dinan kadi arabtu bi annahu min khairi adyanil bariyati dina laula malamatu aw hizaru masabbatin lawajattani samhan bi zaka yaqina a lokacin abu dalibi wannan bai tuntuka yace wallahi na rantse da Allah duk taron arnan nan da kake gani da su Abu Jahil su Utbah bin Rabi'a su Shaiba, su Abul Butari duk taron sannan da kake gani wallahi ba su taba ka ba daga yau hatta uwasa da fit turabi da fina sai ran da aka binne ne a kabari ne fulo da kasa ban duniya to a ranar in za su iya taba kasa taba ka amma ba ina da rai ba ya ce kuma fadda bi amurka wannan wa'azin da kake karkaja da baya je duk saƙon da Allah ya turo maka fansa ba shi ka karanta musu ba wani rufa-rufa daga yau yace kuma ka yi farin ciki idanunka ya sanyi hankalinka ya kwanta in ba kowa a bayanka ne ina bayanka yace wa ne yace ka kira ni zuwa ga wannan addini wa za'amta annaka nasihi kuma kare cewa nasiha kake mu yace to ba ƙarya ka faɗa ba gaskiya ka faɗa falaqad sadaqta saboda yake amfani da kalmar za'ama yace falaqad sadaqta haƙiƙa gaskiya ka faɗa wa kunta qablu amina ai kamin ka zo mana da wannan sakon baka taba yi mana ƙarya ba mu muka sa maka suna amintacce da kanmu saboda baka taba ƙarya ba kamin ka zo da wannan sakon abinda ka faɗa daidai ne yace kuma ka bijiro da addini wallahi wannan addini na tsaya tsamna yi nazarin shi duk duniya ba addini mai alherin shi Ya ce da kaga ko ban shigo ba ya yace laulal malamatu ba dan zargi ba na san ina shiga cikin addinin makka za ta kama da wuta A ce to tsohon nan ya gigice ya ƙara rayuwar sai yana bauta walata da uzza sai yanzu ya ga ya kusa ya mutu wai ya tsorita ya canja ya koma addinin yara Aushi, zaru musabbatin ko kuma tsoron zagi a ce tsohon nan ya ba addinin iyayensa da kakannin shi ya kyamaci addinin su Abdul Muttalib ya ce wallahi ba da wannan ba ne samhan bi zaka yaqina da ni ne mutum na farko da cikin sauki zai karbi wannan addini kuma ya imani da shi shi yasa da yazo mutuwa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yazo yana ta kiran shi ya kai babana kace la ilaha illallah duk da baka taba sallah ba baka yi azumi ba baka yi zakka baka yi komi ba ita kadai ka faɗa dama kana bakin gaba mutuwa ka mutu to ni ita kada din ta ishe ni in kafa hujja da ita gaban Allah in cece ka in kai ka aljanna nan kuma ga su Abu Jahil ana targabu an millati Abdul Muttalib targabu an millati Abdul Muttalib sai da zaka mutu ne za ka kyamaci addinin Abdul Muttalib karshe waiwa ya kalli manzo Allah ya ce yi hakuri na san addinin da kai zo da shi gaskiya ne amma ba zan bari al'umma ta ce nayi abun kunya lokacin da zan mutu ba banni in mutu akan addinin Abdul Muttalib manzan Allah ya tashi ya fita yana kuka haka Allah ya karbi rayuwar shi an tambayi manzan Allah sallallahu alaihi wasallam Abu Talib taimakon da yayi maka a addini da kariya da ya baka za ta mai amfani a lahira yace za ta yi amfanin me za ta yi mishi yace na farko saboda wannan taimakon da yawa addini a lahira ba za a sa mai ankwa da sasari a daure shi ba ba za a mishi wannan ba na biyu ba za a hada shi da shedanu a daure shi ba kamar yadda ayoyi suka nuna kafirai da shedanu za a hada su a daure su na uku ba za a jefa shi cikin rijiyar macizai da kunamu ba iya azabar da za a masa za a yi mishi takalma guda biyu na wuta amma idan ya sanya takalman guda biyu na wuta saboda bala'in zafin su kwakwalwarsa za ta rinka tafasa tana fashewa kuma shine a wani ahalin nari azaba duk yan wuta shine mai saukin azaba shine mai dama dama azabar ta tafi kowace sauki ta yan wuta hadisi ingantacce ya tabbatar da wannan kai Allah ka gafarta mana Allah ya ce wa in yuhlikuna illa anfusahum wa ma yash'urun Allah Allah ya ce ba kowa suke halakarwa ba sai kawunan su su waɗannan kafirai da suka kishi imani da manzon Allah kuma suka hana talakawa imani da manzon Allah wa ma yash'uruna amma su ba su sani ba Allah rama mana addu'a a roƙa mana alkhairai na duniya da lahira bayan Allah da dama sun turo buƙatar addu'o'i a mana addu'a Allah ya sawa rayuwar mu albarka Allah ya karbi ayyukan mu a wannan Ramadan Allah ya tsare mana imanin mu da aqidar mu a wannan zamani da ake guguwar barin aqida a wannan zamani da shirka take ta yunkuran tasowa ta baje korinta shugabannin mutum daga sama har ƙasa a sanya su a cikin addu'a Allah ya ƙara musu imani Allah ya ƙara musu takawa Allah ya ƙara musu tsoron Allah ya ƙara musu adalci Allah ya ƙara musu tausayin mu Allah ya ƙara nuna musu hanyar da za su bi su fidda al'ummar su daga cikin halin da suke ciki Allah rahma bismillah amin ya rabu amin ya rabu amin ya rabu amin ya rabu amin amin ya rabu amin ya rabu amin ya rabu آمين يا رب آمين يا رب آمين يا رب آمين يا رب آمين يا رب آمين يا رب آمين يا رب آمين يا رب آمين يا رب آمين يا رب آمين يا رب آمين يا رب آمين يا رب amin ya rabu amin ya rabu amin ya rabu أعوذ بالله من الشيطان الرجيم محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين معه